Allah ya yi kasuwanci da sahabbai an yi ciniki to kuma ai kasuwar da ka raina ko sautu ba ka mata sai ka yadda da ita to ashe ya yadda da su ne shi yasa ya yadda ya ciniki da su sannan kai yanzu a matsayinka na bakano masanin kasuwanci za ka siyo hajar da baka bukata to ashe da ya sai amfusahun ya san An anfusahum in tana da tsarki da daraja ne shi yasa ya siya sannan dukiyar tana da tsarki ta halalce shi yasa aka yadda a sayi dukiyar An fi sahun wa amwalahum bi anna lahumul janna sai aka ambaci abinda za a aka kulla kasuwancin akai domin li'izalatil algharar wal jahala domin uncertainty ya kauce ka san me za ka siya me zai faru luna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun kashe ku za a yi suka ce mun ji mun gani sai aka tabbatar maka da cewa dan Allah suka yi saboda ya ce fi sabilillah wa hadhihi tufidu ikhlasahu tana tabbatar da tsarkin zuciyarsu fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan Allah fa bai saba alƙarwari amma ya ce wannan alkawari ne da Allah ya ɗaukan makansa wanda ba saba ba tun kafin ku zo fil wal eh, fit taurati wal injili alkawari ne haka yake wal to dama can wa man aufa bi ahdihi min Allah fastabshiru madalla ku yi murna ku ji daɗi da wannan kasuwancin da kuka kulla da Allah subhanahu wataala umair al-ansari a ghazwatu badr yana tare da manzan Allah sassanar da sauran sahabbai manzan Allah sassanar ya ce da sahabbai kada kowa ya wani abu sai ya ga na ba da dama ko sai na fara ana zaune sai manzan Allah sassanar ya ce ƙumu li jannatin ardu hasamawati wal ard ku tashi da ya ga kakwarai suna tahowa ku tashi ga ƙofofin aljanna ne an buɗe muku aljannar da girmanta ya fi eh, sararin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya sai Umai. sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu rasulullah jannatun ardu hasamawati wal kana kiran mu zuwa ga aljanna haka abin yake sai ya ce na'am haka yake sai ya ce bakin bakin kamar ka ce madalla ai masha Allah in dai haka ne sai ya ce sai manzo Allah sallallahu ya ce da shi me yasa kake cewa bakin bahin kalmar da take nuna abu ya burge ka ya baka sha'awa sai ce ya lallahi, wallahi abin da fi so kenan sai ce to ai ka min ahli ha kai dan aljanna ne da Umar ya ji wannan sai ce haka abin yake sai ya ciro ta wuyan shi inda a gashin shi akwai wasu kwayoyin dabino ya kulle ka ji irin rayuwar da suke sai ya ciro su yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi yana tauna da can sai ya ce in dai zan tsaya in cinye waɗannan ƙwayoyin da dina to inna hala hayatun tawila an mun bishara da aljanna in tsaya kuma sai na cinye ƙwayoyin da dina nan sai ya wurgar da su ya shiga fagen fama hatta sushid har aka kashe shi yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun sannan ka kalli yadda Allah ya jero waɗannan sifofin attaibun al'abidun masu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala masu yawan ibada as masu yawan azumi ko kuma masu yawan tasirantuwa da ayoyin Allah da ya baza a bayan ƙasa الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله masu kiyaye dokokin Allah Allah ya gane su a bangare na biyu na karatunmu shine abinda zai shafi suratul fathi ah, wanda shi ma kogi ne mai faɗin gaske wanda idan ka kutsa cikin shi ka dinga samun manya-manyan kifi kenan masu daɗi ah, amma ah, saboda yanayin lokaci zan ƙoƙarin takaitawa sosai suratul fathi idan da akwai surar da za a iya ce mata suratul sahaba to ita ce a duk ƙur'ani abinda na sani wallahu alam babu surar da ta bayyana martabar sahabbai kamar suratul fatih da can ina fahimtar suratul ahzab ne daga baya sai na ga ai ba ma hadi saboda ita suratul fatih a cikinta akwai ayar da zaka iya kiranta suratu as-sahaba ayatu sahaba muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu kamar yadda zamu zo mu ji a gaba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan surar a lokacin bayan sulhul hudaybiya kafin haibar. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar min da wata sura da lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shams duk abinda rana ko hasken rana ya taba haskakawa ko mun darajarsa ko mun kimarsa to bai kai darajar wannan surar a wajena da yadda ta faranta min rai ba bayan tattaunawa ko kuma tambayoyin da sayyidina umar ya yi ma manzan rahama tambaya guda ɗaya ina matsalahun fil qur'an Allah ya ce dalika matsalahun fil taura wa matsalahun fil injili ka zar'in akhraja shaqahu fa azara fa fasawa ala suqihi wa jibu zarra li yaghidha bihim al kuffar to ina misalin sa qur'ani duk wanda ya faɗa sai a bashi doya zariya Eh? wannan shine matsalin fil qur'ani abinda aka faɗa ai a qur'anin ake magana abu na ƙarshe saboda yanayin lokaci sai mu tsallaka mu tafi eh, lokaci ya cika lokaci na yanzu sai lokacin sahabbai eh, suratu al-ahzab wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai daraja waɗanda suke nuna martabar matan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam maudu'i shi ma mai faɗi amma ba bari mu samu aya biyu ko uku misali a takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su ko ya kira su da lafazin azwaj kulli azwajika a wannan surar ko wata sura wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika to a larabci musamman na qur'ani idan ka ji an ce azwaj an ce wa na zaujuhu ko zaujin nabi ko kaza to yana fa'idantar da abubuwa guda biyu yana fa'idantar da cewa akwai imani a tsakanin ma'aurata mana akwai imani na addini sannan kuma akwai alinsijam wata wafuk alfikiri akwai kusanci na zuci da zaman lafiya a gida sau da haka balaraban gaskiya idan yana rikici da matarsa ba zai ce maka in yarje zai nuna maka ya ce hadi zauji ba misali abin nan sai dai ya ce hadihi imra'ati in ya ce imra'ati za ka gane cewa babu jituwa sosai mun fahimta to sai ka dawo ƙwar'ani allah yana cewa ah, ya ayyuhan nabiyyu kulle jika yana nuna ashe suna da imani sannan akwai kauna da soyayya tsakaninsu da fahimtar juna da zaman lafiya amma matan nuhu da lut da yake babu haduwa a fagen musulunci sai aka ce daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata ba ce zaujata ko zauja sai aka ce kana ta tahta abdaini min ibadina ne su ba salihai bane fa khanata huma falam an anhuma min allahi shay'a wa da dukhulan nar ma'a وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة امرأة فرعون ba a ce zaujata fir'aun ko zauja fir'aun ba saboda ita tana da imani shi kuma ba haka ba har wasu malaman balagan qur'ani suka ce kai wannan lafazin ya tona ba abu lahabi asiri saboda Allah ya ce wa mar'atu hammalatul hatab bai ce ya ce wa zauju hammalatul hatab tun da mun ambata mu cike fa'ida wani zai iya cewa a malam ya aka yi gashi ai Allah ya ambaci zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني وشعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر سيتي امرأتي سيسكتي أكوي أمسى أمسر إتتي أكوي وني nau'i na rashin jin daɗin zama da ya faru tsakanin zakariya da matarsa har ya kasance ba a samun yadda ake so to amma daga baya da aka azurta su da ɗan ko aka bishara da ɗan sai aka ce wa aslahna lahu zawjahu kaga wannan kaga wannan ya bayyana wannan wannan ya bayyana cewa eh lallai haka to so a takaice kulli azwajika da Allah ya ce kulli azwajika da Allah ya ce yana tabbat a lafazin in mutum ya san Qur'ani lafazin kawai daga nan baka buƙatar wata amsa Allah mahaliccin samai da kasai wanda ya saukar da Qur'ani ya ce ma annabi kulli azwajika ashe duk wata matar annabi Allah ya gada ita to amma sai a ƙara fashin baki domin wani wanda bai yarda ba a kore masa wata kura da shuba mu ɗauki ayar kulli azwajika wa banatika wa nisa'il kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinata alai? har zuwa ƙarshe a cikin waɗannan ayoyin akwai matsalar da ake tattauna a kanta a kan matsalar matan annabi sassalama suna cikin ahalin baiti ko ba sa ciki ko ba haka ba sai a yi ta ambatan hadisin kisa da sauransu to duk wanda ya san ƙur'ani wallahi ba zai ma kawo wannan matsala ba dalili shine abubuwa kamar haka abu na farko duk lokacin da ya kasance a cikin lafazin da ake fuskantarwa ga wanda ake magana da shi wanda ake magana nan da shi ya zamana da mata da maza ne bayan da za a yi lamirin mace sai dai a yi lamirin namiji wannan kuma akwai shi a larabci da yawa na biyu siyaki a ƙur'ani yana ba da gudunmawa ta musamman wajen fasa maka baki a kan me ake nufi a nan allah subhanahu wa ta'ala in ka koma baya ce ya ayyuhan nabiyu kulle azwajika azwajika lafazin mai mata in kuntunna jam'in mu'annath turidina الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت yanzu waɗannan lamiran waɗannan lamiran guda guda guda 28 aka shimfiɗa sai ka ce kuma wannan banda su to in baka gane ba sai haka aka zo aka ce wadkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira har yanzu maganar bata kare ba sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimati domin a nuna maka cewa hiba ankum din can ba maza kadai ake nufi ba matan ma sun shiga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد